Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanin nasu. Dole al'umma ta shaida duk wani mutumin da bata yarda da shi ba domin kawo ƙarshen rashin tsaro a birnin Agadas kiran shugaban musamman na gundumar Agadas kenan. duk da kasancewa ta baya a cikin jerin rahoton ci gaba na ide ashe na shekara ta 2018 niger ta wuce da maki sifili da 354 a shekara ta 2017 zuwa maki sifili da 377 a shekara ta 2018 babbar jami'ar ƙididdiga da nazarin karuwar al'umma ta ƙasa ines ta yi tsokaci a cikin labarin namu. an je kuma kota ɗin mata na madafin zaɓe ya zarce daga kashi goma sha biyar zuwa ashirin da biyar cikin ɗari kana madafin naɗe-naɗe zuwa kashi talatin cikin ɗari amma rashin girmama wato kota ɗin na ci gaba in ci sakatare a fgn a cikin rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku daki daki sojojin Nijar 71 ne suka kwanta dama sha biyu suka ci rauni yanda da dama suka ɓace sannan adadi mai yawa eh, wajen 'yan ta'adda da aka kashe wannan shine sakamako a hukumance na wannan harin ta'addanci na ranar goma ga watan Disamban shekara ta sha 2019 kan wani sansanin soja na Inatasi da ke arewacin Tillaberi kusa da iyaka da Mali a cewar wata sanarwa ta ma'aikatar tsaron kasar Nijar da aka karanta jiya Laraba a yamma a talabijin ɗan ƙasa da kamfanin kuma dillancin labarai na ƙasar ya bada wato anp ya rawaito sanarwar ta jaddada cewa gurmuzin da aka tabka an kwashe sa'o'i da dama ya taimaka kuma wajen murkushe 'yan ta'addar da dama da kuma da suka zo kan motunan yaƙi Taron Po a ƙasar Faransa na ranar Litinin mai zuwa da zai haɗa shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da shugabannin ƙasashen Afirka biyar mambobi na ƙungiyar G5 Sahel an ɗage shi har zuwa farkon shekara ta 2020 bisa gayyatar shugaban Faransa. Wannan haɗuwa za ta mai da hankali kan daidaita batun kasancewar sojojin Faransa a yankin Sahel. A cewar shafin intanet na Radio Faransa, fadar Elize ta sanar da hakan wato bayan bayan bala'in da ya samu Nijar a wato shugaban Faransa tare da wato amincewar taukaransa na Nijar Muhammadu Isufu ya ɗauki niyyar gusa haɗuwar tare da wato shugabannin ƙasashen jisan Sahel har zuwa farkon shekara ta da 2020. A agadasa matsalar tsaro a cikin unguwannin birnin ta sake kunno kai matsalar da ke janyo bacin ran al'umma da ke fama da sace-sace abdulrahman turaya wato mamba na tawagar musamman na gundumar agadas ya yi tsokaci kan matakan da gundumar take ɗauka domin magance wannan annoba a cikin rahoton anise karim A yayin ziyarce-ziyarcen da muka kai a cikin unguwanni, an yi mana bayanin sace-sace ƙananan sata da kuma manya sai dai mu a ganin mu abin da yake haddasa wannan kowa yana da gudunmuwa da yake kawowa tunda ya kamata a ce ana fallasa 'yan bata garin mary tuni ta samawa masu unguwanni hanyoyin sadarwa wanda idan ka ga wani da baka yarda da shi ba to kana iya kokarin sanarwa mai unguwa ko kuma jami'an tsaro bai dade ba wani mai unguwa an sace masa moto ya sanar da mu mun tura shi zuwa cibiyar mu ta polis na da'ira. Tare da jama'an tsaro mun gudanar da wani samami Mun kama mutane da dama wasu kuma muna neman su. Fassarar Muntare Muhammadu kenan tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya domin ci gaba ya fitar a ranar Litinin tara ga watan Disamba da rahotonsa na Ide Ashe na kyautatuwar ingancin rayuwar al'umma har yanzu niger ce ta baya bisa jerin kasashen amma duk da haka niger ta kara daga maki sifili da 354 a shekara ta 2017 zuwa maki sifili 377 a shekara ta 2018 wannan na da nasaba da kyautatuwar wasu muhimman ababen more rayuwa na EDH musamman ma tsaron wato tsawon rayuwa ilimi kiwon lafiya da kuma sauran sau wani ci gaba da ya kamata a a ɗauka da muhimmanci maimakon duba matsayi a cewar wato wata jami'ar hukumar ƙididdiga ta ines madan kamila halimatu amadu a cikin rahoton fanta shamsu. IDH avait été estimé en 2017 à 0,350. Shekarar 2017 an kiyasta IDH kin a 0.354. A shekarar 2018 an kiyasta IDH kin a 0.377 wanda ke nuna wani ci gaba dalilin ci gaban wani bangarori na bayanan ci gaban dan adam. Kun san in yaro yana zuwa makaranta abu biyu ya kamata a lura da shi akwai sakamako akwai kuma layin jerin shi. shi kenan wannan lura ya kamata a yi wa kasar Nijar. In an lura tun a tashin farko a shekarar 1990 kasar Nijar tana da karamcin shaidar bunƙasar ɗan adam. Mun bambanta ci gaban idi e a cikin sauran kasashen da namu. Kusan da cewa tun a shekarar 1990 kasar Nijar tana a matsayi na hudu a duniya da ke kogarin ci gaba mai kyau a cikin bunƙasar da idi a ta. Kenan a mata kallo mai kyau tunda wanda aka haifa yau kamo girman tsoho abu ne mai. Pour rattraper les autres, ça prendre du temps Fasarar Rakiya Arimi ta da dokar ranar 16 ga watan Mayun shekara ta 2018 tallafin kuɗi ga kafafen watsa labarai ya zarce daga muradin da aka ci masa wato a cewar shugaban kwamitin zartarwa na dakin 'yan jarida a cikin wata sanarwa ta ranar jiya eh, Maison de la Presse ya buƙaci hukumar sadarwa ta CSC da ta kara kuɗaɗen da take kebewa kafofi masu zaman kansu a Nijar. Mu saurari ƙarin haskensa Malam Ibrahim haruna a cikin rahoton salamatu kadiri euh, tare da tsohuwar doka ta hukumar koli ta euh, sadarwa ta ce waɗannan tallafin da ake baiwa kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu yana iya kasancewa kuɗi ko kuma kaya amma sabuwar doka ta da goma sha takwas ta fayyace cewa kafafen yaɗa labaran kayan aiki ne za a ba su, saboda ya yi 'yan shekaru da kafafen yaɗa labarai suke cikin wani hali na matsin tattalin arziki wanda mun yi la'akari ba sa amfani da kuɗin da ake ba su ta hanyar da ake bukata don haka ne muka ce a sabunta dokar ta csa na rinka bada tallafin kayan aiki Shugabancin mata halartar mata siyasa kula da yaƙe-yaƙe da kuma zaman lafiya shine taken wani taro da matan sansanin sojan Amurka na 201 da ke agada suka baiwa mata talatin na ƙungiyar tambarai da kuma masu faɗa a ci na yankin a ranar Asabar da ta gabata a ciwar na na Hainukwai mai ba da horo matan suna da daraja da ƙwarewa na zama masu faɗa a ci a cikin rahoton Musa Mamman. Abin da na lura shine da farko dai ana cikin kaddama daidaiton shugabanci na gari da mata ke da shi matan na da kuzari suna son yin aiki mai kyau wannan duka shine darajar shugabanci mai kyau amma mata na da matsaloli don gudanar da euh, shugabancin don me hakan da farko dai akwai zuci-zuci rashin yarda da kai da kuma gazawa mace ah, tana cewa inda ina da ah, lokaci ah, ni ban iyawa da dai sauransu kuma abin da ya shafi shugabanci da farko farko mu sa akan mu cewa kafin in zama shugaban wani in zama shugaban kai na tukuna muna ta kokari akan shugabancin kanka dukan hanyoyin bin su ne sanin kanka da kuma burin rayuwarka mu duba yaya mata za su iya shugabanci suna da dukkan tabi'un saura kawai yayi su yi aiki da shi Sarakunan gargajiya da wakilan jama'a da kuma hakiman ƙauka da wakilan ƙungiyoyin fararen hula na gaya yankin doso sun samu horo kan hanyoyin tsara kasafin kuɗi na halartar kowa gundumomi shida ne na jihar da suka amfana malam abdullahi ilyasu ɗaya daga cikin masu ba da horon ya amsa tambayoyi fadal alu muna son a zahiri halartar 'yan ƙasa kowa ya halarci wannan taron ya kasance ɗan ƙasa ne farar hula ko kuma sarakunan gargajiya muna son saka su a cikin aikin wannan kasafi don haka muke amfani da kalmar halarta muna son 'yan ƙasa su kasance a tsakiya ba wai suna matsayin 'yan kallo ba magajinan gari suna aiki. Za mu shirya tarurruka a yankuna. Akwai garuruwan da kowane gari zai ba da wakilansa su haɗu guri ɗaya kowa ya faɗi ra'ayinsa da bukatocinsu. Wannan zai fargar da al'umma akan tarurrukan da muka shirya a cikin waɗannan garuruwa. A yau ne 'yan ƙasar Algeria suke zaben shugaban ƙasa a nan Yamai zaben ya fara tun ranar Asabar da ta gabata a ofishin jakadancin Algeria kuma zai ƙare a yau 12 ga wata na Alhamis. ga watan Disamba bakin karfe biyar na yamma a cewar wani jami'in Algeria da abokin aikin namu ya haɗu da shi a ofishin jakadancin. Ya ce komi na gudana yadda ya kamata kuma adadin halartar masu zaben na da muhimmanci. Ofishin jakadancin ƙasar Algeria ya shaida cewa al'umma Algeria da ke zaune a Niger sun kai kusan dubu biyu. Cutar Newcastle ko kuma wato cutar ɗan ƙillau da ke shafar kaji a lokacin ɗari yawanci kaji da yawa ne suke mutuwa a wannan lokaci dalilin wannan cuta in ce ba ta da magani a cewar darakata a cewar mai kula da a cewar mataimakin darakata jiha na kiwon na gaya da ke shaida cewa ya kamata a rika ɗaukar allurar rigakafi ga kacin da kuma gano cutar. Bubakar Sidibe a cikin rahoton Fadal Alu. Muna cikin lokacin da cutar take ta mamayar tsuntsaye. Dalilan cutar shine sanyi, iska da kuma musamman wannan lokacin sanyi. Alamun da ake gani shine za a ga zabi suna kankamewa, suna labewa a cikin inuwa. Abin da ake yi shine da farko rigakafi. Shawarwarin da muke bayarwa shine a tabbatar da kyakkyawar maka da wanke musu wurin zamansu da abin da suke cin abinci a ciki. Duka sabin kyankyasar a bari sai sun yi kwanaki arba'in ko sati biyu ko sati uku kafin a saka so a cikin ayari. de Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. yanzu sai kuma rahoton mu na musamman a Nijar kuta ɗin mata na madafun zaɓe ya wuce daga kashi goma sha biyar zuwa ishirin da biyar cikin ɗari madafun naɗe-naɗe zuwa kashi talatin cikin ɗari aikin gyara na baya bayan nan an yi shi a shekara ta dubu da goma sha hudu a cewar Balkisa barci Jibrila ta ƙungiyar mata alƙalai a Nijar rashin girmama kuta ɗin ana ganin shi musamman ma a ɓangaren naɗe-naɗe a hukumance Balkisa Abarci Jibrila a cikin rahoton Jallo Madama Kenda. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam za su iya kai ƙaransu a wajen gwamnati na ƙasa a lokacin da ba a girmama ko ta ba tsarin da an ka fitar da ma mata. Kamar yadda Balkisa Bashir Jibril ta faɗa shugaban ƙungiya na incin mata na Nijar. Hanyoyin da aka ba wa duk wani mutum da zai iya ba da wani korafi game da aiki zai iya buƙatar mafita gaban majalisa amma an samu wani kariya da aka yi a ɓangaren ƙungiyoyin kare hakkin bil'adam da doka tana sane da shi suna iya kuma karewa a gaban majalisa in ba a girmama wannan dokar ba. luwala. Ki tuna muna wanga hanyar doka da an ka fitar da na kota a shekara 2014 da a sani na ba a girmama shi ba. Hakika matsalar a fannin matsayin zaɓe ne yake. Zaɓen ana yin shi amma ba a lura da wannan kason na kotar ce. A cikin jihohi takwas ana ganin babu mata gwamnoni ko guda. Bangaren magatakarda kuma ana iya kilga su. In an ce a ɗau kason kotar ba a ma kama kafarta ba. Ita kotar ba ta da ƙarfi a ofishin da ake zaɓe da ofishin ministoci. Matsalar shi ne yaya za a yi a shayo kan wannan al'amarin. Shin akwai tsarin da an ka fitar da domin a girmama kota. Wala effectivement au niveau a bangaren gwamnati akwai ofishin da ke sa ido a kan jinsuna. Yana nan a ofishin ministan da ke kula da al'amuran mata a cikin ayyukan shi akwai nauyin kula da kota da ya rataya a kan shi. Sai dai ba a jin wannan kokarin. Kuma akwai aiki cikin tsarin mace. Yanzu haka in an duba cikin kimanin ministoci arba'in kin nan ba a bi sharuɗan kota ba. Tare da wanga ƙarin hanyoyin da an ka yi shin shin akwai canjin da kun ka samu? Mata na da aiki a gabansu kamar la'addamar da sabuwar doka musamman ma mafitar bangaren ɗayan kuma shine aiwatar da doka wanda bai hito ba a bayan tilawar shekarar 2014 tun na shekarar 2000 ne kuma bai ayyana hanyoyin da za a bi ba. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.